Noma tushen arziki Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan tashin goron zabi da kayan masarufi suka yi musamman tun bayan cire tallafin man fetur da aka yi yanzu haka gwamnatin kasar ta kaddamar da aikin noman rani na bana a jihar jiga da ke arewa maso yammacin kasar a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakilin mahmud ibrahim kwari ya tattauna mana da ministan harkokin noma a najeriya sanata abubakar kyari wanda ya kaddamar da shirin noman rani na bana inda ya fara da yin ƙarin bayani kan shirin. Ƙarin bayani shine kamar yadda muka faɗa shi wannan program ɗin president ne tun lokacin July da ya kaddamar da emergency akan abinci kuma da aka rantsar da mu ya ce maza maza ku yi cikin duk wani irin opportunity ne a samu a ƙara abinci. At least mu samu dai wannan shekarar mu ƙara abinci har zuwa dai inda dai zai isa mutane. To shine a cikin wannan noman ranin za mu yi alkama da masara da shinkafa da rogo kuma daga baya kuma cikin damuna kuma za mu karfafa dawa da kuma soya saboda haka a yanzu a kan abin da muka yi irin tallafin da muka yi shine za mu ba wa manomi wanda ya ce zai alkama iri din kyauta ko na yake so iyakan sa kyauta za mu bayar kuma taki za mu ba da subsidy na rabin kudin yana neman taki buhu shida ne ya kawo kudin uku za mu ba da guda shida amma kuma kun je abin da kuma shi mai girma gwamna ya faɗa su ma sun ƙara bayyanawa a cikin nan akwai Eh, national microfinance da suka shiga suka dora abun nan akai da wanda ba zai iya kawo wanda ba zai iya ba akwai kudi ya rage kudin dan a haka dan rabin kudin shine ya zama kamar dubu dari da tamanin akan hekta ai mutane biyu ne ma za su ka akan hekta to amma shi ba yadda bayani da gwamna ya ce aka ka dubu arba'in da ɗaya da wani abu to shine sauran kuma finance za su za su biya sai daga baya sai a ba su akan akan kayan da aka fitar sai a su yi balancing da su saboda haka kaga gani gwamnatin tarayya ta yi nata shi ma mai girma gwamna jigawa shi ma ya nashi duk kawai da a samu mutane su samu bunƙasa su samu eh, livelihood da kuma ƙarin arziki da kuma kasa ta samu abinci irin ma daga mexico aka kawo saboda irin wannan variety din irin alkama din shine wanda ake kira bolog 100 shine wanda yake juriyan ko da ɗan rashin ruwa kaɗan ne ko da kuma ɗan zafi ne kaɗan shi ya fi irin na daɗin abin nan kuma an ka duba ka gani a lokaci akan lokaci muka yi har yanzu muna da lokacin da za mu iya abin nan saboda haka mun gan yadda aka tashi da kuma bayan bayan goyon baya da shi mr president bola ahmed tinubu ya bamu mun samu karfin gwiwa ma za mu tashi tsaye mu yi wannan abubuwa da yake mutane manoma suna jihohi ne mun muna aiki da gwamnonin jihohi da gwamnatin jihohi kamar misali sokoto ko shekarun jiya uh, sakataren gwamnati ya bugo mana ya ce a kara musu saboda haka in ba dai an gama lokacin iyakar daidai lokacin da ba za a iya sake shuki ba ba za mu iya san iyakar mutane ba amma mu mun shiri abinda muka yi shiri muna da har zuwa hekta dubu ɗari da ashirin da biyar shi ma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar manoma ta afan a najeriya ya yi tsokaci inda ya fara da gabatar da kansa kamar haka sunana honorable muhammad magaji a sakatare yada labarai na ƙungiyar manoman najeriya wato afan because wannan abun da ya kawo mu yau kaddama da noman rani na alkama kamar da hanyar gashi mai girma ministan gona da dukkan wani wanda yake da alaka da noma a najeriya da dukkan shugabanni da dukkan shi mai girma gwamnan jigawa ga kuma tsarin da kaga aka yi saboda ka mun zo wannan wuri saboda kaddamar da wannan noman alkama na bana 2024 karkashin ministan ayyukan gona da samar da abinci na najeriya baki daya kamar ita afan wacce rawa za ta taka akan wannan to ai ba afan kaɗai dukkan kungiya akwai kungiyoyi daban-daban kanana a nan da manya da shugabannin masu noman alkama na kasa da sauransu duka ah, kullum shugabannin kungiya su kullum suna ba da shawara ne akan yadda za a yi da lokaci domin a shi harkar noma kowane abun da kai gani yana da lokacinsa shi harkar shinkafa da lokacinsa harkar alkama da lokacinsa to saboda ka ita kungiya kullum tana ba da shawarwari yadda gwamnati za ta sake kaya a lokacin da ya kamata sannan su ma manoma kuma su yi amfani da kayan ba wai su je su yi wani abu daban da shi ba da duk kayan da ake bara tun a zamanin baya da an yi amfani da shi a noma yau da ai ba haka ake ba amma mu a wurin mu na manoma duk kayan da ya shiga hannun manomi ina tabbatar maka in Allah ya da za su amfani da shi domin wannan bana tsarin da aka yi na bana abin da ya ba mu karfin gwiwa ya faranta mana shine tsarin ya zama daban da sauran tsarurrukan da ake a baya a baya za a je minista zai je da waya za a je kaddamar da abu sai an yi sati uku hudu kamin abun ya fara isa hannun mutane amma abin da muka fahimta a nan dukkan najeriya wai dukkan jihohin da aka dauka guda goma sha biyar wanda za su yi noman alkama din nan already kaya yana wuraren su manoman da za a ba su yana wuraren su kayan iri yana hannun su kayan taki yana hannun su already wasu ma sun fara shuka a yanzu saboda aka wannan ya zama symbolic na wannan wato kaddamarwa ne kawai za a yi zama an kaddamar to wannan ya bamu karfin gwiwa ya zama daban da yadda da ake yi bayan kaddamarwa da wata ɗaya ko sati uku ana bi wannan kamin a kaddamar ma sun riga sun bada umarni a fara wasu wuri an yi nisa saboda haka wannan ya zo a daidai muke ganin cewa in Allah yadda banda za a samu bambanci da yadda ake yada. Ya kuke wani matakai kuke ɗauka game da mutanen da ake cewa manoman riga ne wato shadda suke sawa su je Abuja a basu harkoki. Masu sauraro a nan zamu mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku amsar wannan tambaya yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julie Leathers Gresham da taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Mu kama noma yayi na ci gaba. kar mu wanda baya ne ta da mu